me ya kawo ki wannan wurin bakin ciki tunda san ishe ni son kashe mun mai gida sun bani da iya biyar wallahi nan ta sun ka zo cikin da na asar son ka kashe mun son ka kashe man miji yau wata na na biyar ana cikin gare ina nan zane ko gida ba ina nan zane ko ko iyali saboda sun yana ina da ɗa biyar ta ko dan dawo sun ya bani da ɗa biyar kashe shi yanzu ina 'ya'yan na ki suke suna can na buru inda nake can ka riga can ya can na baro su da su kike gudun hijira kenan eh. suna nan garin suna can ya eh. kuma daga cikin wata watan ki biyar eh. yaya rayuwa take ta na biyar na shidda wanga an na shidda ba daɗi wallahi rayuwa ba daɗi cikin bakin ciki ba ni labarin yadda kike samun ci da sha a kullum to ci da sha kaga da ci da sha to ina tun da ba ci da sha sai dai in ɗanɗana ta ya samu ya bani ina samu abin da dan watsa ɗana guda in ya ya samu sai ya ci ya bani ina dan nasartawa wallahi